Tessalonikawa ta fari Sura ta uku Saboda haka, da muka kasa ɗorewa, sai muka ga ya kyautu a bar mu a Atina mu kaɗai, muka kuma aiki Timoti ɗan uwanmu, bawan Allah, kuma na al'amarin bisharar almasihu. Ya kafa ku, ya kuma ƙarfafa ku akan al'amarin bangaskiyarku, don kada kowa ya rarrawa a cikin tsananin wahalar nan. ai ku kanku kun sani an nufe mu da haka ne. Domin dama sa'ad da muke tare mun gaya muku tun da wuri cewa za mu sha wahala, haka kuwa ya auku kamar yadda kuka sani, saboda haka ni ma da na kasa daurewa sai na aika in sami labarin ban ku. da fata kada ya zamana mai ruɗin nan ya riga ya ruɗe ku, famar mu kuma ya zama banza. amma gashi a yanzu da Timoti ya dawo daga wurinku, ya yi mana albishir a kan bangaskiyarku da ƙaunarku, da kuma yadda kuke tunawa da mu da alheri a koyaushe, har kuna begen ganinmu, kamar yadda mu ma muke yi. Saboda haka 'yan uwa, cikin dukan wahala da kuncin da muka sha, an sanyaya mana zuciya a game da ku, albarkacin bangaskiyarku. A yanzu kam a raye muke, in dai kun tsaya ga Ubangiji. wace irin godiya za mu yi wa Allah saboda ku, a kan matuƙar farin cikin da muke yi a gaban Allah mu ta dalilin ku. Dare da rana muna nacin addu'a kwarai, mu sami ganin ku ido da ido, mu kuma cikasa abin da ya gaza wajen ban gaskiyarku. Muna fata dai Allahnmu, Ubanmu, shi kansa da kuma Ubangijinmu Yesu ya kai mu gare ku. Ku kuma Ubangiji ya sa ku ƙaru. ku kuma yalwata da ƙaunar juna da dukan mutane, kamar yadda muke yi muku, har ya tsaida zukatanku ku zama marasa abin zarge cikin tsarki a gaban Allahnmu, Ubanmu a ranar komawar Ubangijinmu Yesu tare da dukan tsarkakansa.